يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين وما قوتنا رمضان هجرانا بشكارة تقودة يقودة ثلاثين daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da tara mun karanta aya ta 283 na suratul baqara mun gabatar da bayani cewa ita wannan aya tana magana ne akan adalcin ba da a addinin musulunci فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكبوبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم babu shakka wannan aya tana karantar da mu halarcin ba da jingina a addinin musulunci ko da shi ayar tana magana ne akan ba da jingina a lokacin tafiya amma mun gabatar da bayani cewa halal ne a ba da jingina a lokacin da ma ake zaune ba wai sai a halin tafiya ba bin hakika kalma ta arrihan kalma ce da ta kunshi ma'ana kamar biyu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbuba kalma ta arrihan ana fassara ta da jingina sannan kuma tana daukan fassara na tanki-tanki abinda bature yake cewa betting e b-e-w-t-i-n-g shi ma al-murahana ne da larabci ana kiranta a rihan wa hiya an yura hina shakhsani ala shay'in aw ala fi'li shay'in aw al-musabaqati alayhi mutane biyu ne za su yi muhawara da juna sannan sai su sanya kuɗi a tsakanin juna ثم كل واحد منهما يدفع مبلغا من المال wannan ya kawo naira dubu ɗaya ya aji, wancan ya kawo naira dubu ya aji. in galaba ya ahudu hazal alfa allazi da fa'ahu sahibuhu an yi musayya misali a tsakanin mutum biyu imma musayya ce ko kuma muhawara a tsakanin juna wannan ya ce to ni zan iya haddace izu goma a kwanaki uku wancan ya ce ni kuma zan iya yi fiye da haka sai ce to bari mu sa kuɗi ni na sa dubu kai ma ka sa dubu tsakanina da kai wanda ya iya haddace izu goma a cikin kwanaki uku din na ɗauki dubu in har ka yi zai da haka ɗin to kuɗin na ne wanda shi ake cewa al-murahina wa in guriba aqaba sahibuhu al-alf da kana dafa'ahu huwa idan kai ka ci sai ka ɗauki kuɗin wancan in wancan ne ya ci sai ya ɗauki kuɗin ka malamai sun ce hadha nau'ul asl fihi tahrim asali wannan shake ne babu shakka asalin matsala game da abinda ake ce ma al'murahana, a sanya kuɗi a tsakanin mutum biyu saboda aikata wani aiki ko wata gasa asalin wannan haramun ne a karantarwar annabi Muhammad تحريم أخذ العوض إلا إن كانت المراهنة أو المسابقة في شيء يعين على طاعة الله سيديكما باعت في مين هكذا حرام فتفتا أقول بكاتر بياني أكانها don haka ita wannan aya ta suratul bakara da take magana akan arrihan ta halatta mana jingina a lokacin tafiya sannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin halaccin ba da jingina a lokacin da mutum yake zaune a gari ba ma sai ya yi tafiya ba sannan kuma ayat tana magana a kan canki-canki wanda akan sa kuɗi tsakanin mutum biyu ko fiye da haka abin yana da asali kwarai jiya mun fara bayani tun lokacin zamani na jahiliya kafin ma zuwan annabi muhammad larabawa sun saba yin haka betin abu ne wanda ke da tarihi tun kafin bayyanar annabi muhammad lokacin da mazan allah ya bayyana yana wa'azi musulunci ya kafu har ma an fara samun adawa tsakaninsu da kafirci musulmai sun fara ƙarfi wannan lokaci ne Allah ya saukar da ayoyin farko na suratul rum ka sake karanta mana su alif lam bismillahir rahmanir rahim alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukaki ya saukar da ayoyin farko na suratul a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yana garin Makka babu shakka an samu hadisai da dama da suka yi magana game da saukar waɗannan ayoyin cikinsu akwai hadisi na al'imamu ahmad yana cikin al-muslim mujallar na farko shafi na 276 har zuwa dai shafi na 304 hadisin abdullahi bin abbas <clears throat> qala abdullahi bin abbas ya ba da labari yace a lokacin da Allah madaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi na farkon suratul rum larabawa sun riga sun samu labari saboda sahabbansa sun kai bayani cikin gari ga wasu sabbin ayoyi sun sauko ga manzon Allah <clears throat> mutanen maka da suka ji wannan magana shine ranan wato sai suke muhawara da ‘yan uwa musulmai suke cewa mun ji labari ga wasu ayoyi sun sauko ga muhammadu wai ana cewa gulibatun rum fi adinan ardi wa hum min ba'di ghadabihim sayaglibun fi bid'i ne. wai Allah ya saukar da wasu ayoyi ga Muhammad yana cewa an ci nasara akan rumawa yakin da ya auku tsakanin ruma da farisa fi adnal ardi a wata ƙasa da take wato gari da ke mafi kusa da ƙasar rumawa din wa min ba'di galabihim sayaglibuna sai Allah ya ce to ko da shike yanzu an ci galaba akan rumawa amma dai nan gaba su ma Allah maɗaukaki zai ba su nasara fi bib a ɗan shekaru kaɗan lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa izin ya yafrahu almu'minun kafirai suka ce mun ji an ce wai nan gaba kaɗan rumawa za su ci nasara akan farisa muna ganin wannan magana ba gaskiya ba ne in ji kafirai na abubakar ya fito wato sai ya haɗu da manyan kafirai mutanen makka cikinsu akwai ubayyu bin khalaf ubayyu bin khalaf yake ce masa gafa labarin da muka ji wai ayoyi sun sako ga muhammadu ana cewa yanzu farisa ta ci nasara akan rumawa gaba kaɗan rumawa za su ci nasara akan farisa za a sake gwaza yaki fi biyu isinin a cikin 'yan shekaru kaɗan nan gaba hai abubakar wannan maganar akwai shakka a kanta anya rumawa za su iya cin galaba akan farisa su mutanen maka suna goyon bayan farisawa saboda addininsu yana kama guda mutanen farisa kafirai ne matsafa ne masu bautan wuta mutanen makka su ma masu bautan gunki su kuma musulmai suna da addini don haka suna da littafi don haka musulmai sai suna goyon bayan a ce rumawa ne suka ci nasara saboda rumawa kiristoci ne kirista kuwa suna da littafi daga wajen Allah addinin su ya fi kama da na musulmai to aka samu musulmai su suna goyon bayan a ce rumawa ne suka ci nasara su kuma kafiran makka suna sha'awar a ce ina ma farisa ce ta ci nasara domin addinin su ya fi kama to lokacin da sayyidina abubakar ya haɗu da ubayyu bin khalaf ubay bin khalaf ya gaya masa wannan magana sai na abubakar ce ba shakka Allah ya saukar da waɗannan ayoyi kuma babu shakka yanda Allah ya faɗa ɗin nan nan gaba kaɗan daular rum za ta ci nasara akan daular farisa shine ubayy bin yake cewa me zai hana mu sanya wata dukiya a tsakanin mu yi canki-canki tunda dai an ce bibu isinin yan shekaru kaɗan ne mu zauna mu jira idan rumawa sun ci nasara shi kenan sai ka ɗauki wannan dukiya idan kuwa ba su ci nasara ba sai in amshi dukiyarka li kimarun <clears throat> baini wa bainaka mu sanya wato wata dukiya tsakanina da kai fa zalika bainana wa bainakum za'ama sahibuka ai muhammadu yana cewa inna rum tataglibu farisa fi bid'i sinin nan gaba kaɗan rumawa za su ci nasara akan farisa afala nurahinuka ala zalika mutan ya dukiya me ka gani abubakar qala bala sai da abubakar yace kware kuwa a sa dukiyan gani ni dai na tabbata abin da Allah ya faɗa gaskiya ne Abdullah ibn Abbas ya ce wa ka zalika qabla tahrimi rihal fartahana Abu Bakr wal mushrikuna kafirai suka sanya raƙumai guda hudu fa baya uku ala arba'i qala'is Ubay bin Khalaf yace na saka raƙumi guda hudu Alqalus raƙumi ne ƙarami wato idan budurwa ce tahuwa da larabci akan kira ta alkalu shi ne jam'insa alkalayi mun sanya raƙumai guda hudu ka yadda sai da na abubakar ya ce na yadda shi kenan aka sa shekaru guda hudu kai da kanka ɗebi shekaru abinda dai muka ji ayar alkur'ani ta ce fi bibu isinin a cikin 'yan shekaru kaɗan rumawa za su ci nasara wannan shekaru kaɗan ɗin shekara nawa kake gani sai sai na abubakar ya ce shekara biyar shi kenan aka sa shekara biyar wannan ita ce riwaya ta abdullahi bin Abba. abdullahi bin mas'ud ma ya rawaito hadisin nan wanda al-imam ibnu jarir at-tabari ya kawo a tafsirinsa hadisi na 21231 a riwaya ta abdullahi ɗin mas'ud قالوا لأبي بكر هل لك إلى أن نقامرك كافرين suka ce wa abubakar tunda kai ka yarda da abinda Allah ya faɗa abinda Muhammadu din yake faɗa ka yarda da shi to mu yi tace mana ashe kaga murahana cace ne ka sa kuɗi wani ya sa kuɗi saboda tunanin wani abu abu zai auku nan gaba idan abun ya auku to ka ci in bai auku ba ka faɗi wannan cace ne don haka kalmar ta zo a cikin riwaya ta abdullahi dan mas'ud suka ce ala nuqamiruka hallaka ila an nuqamiruka ka yadda mu yi caca sannan baya ga abdullahi dan mas'ud albara'u bin azib shi ma ya rawaito hadisin daga manzon Allah ya ba da labarin nan a riwaya ta albara'u bin azib qalu suka ce hallaka an nukhatiruka ka yadda mu yi kasada ashe larabawa sukan kira mu Rahana da suna kasada don kasada ce tsara kuma ya hudu mu ma mu aje hudu idan abin ya auku yanda Muhammad ya faɗa ka ɗauki rakuman mu idan bai auku ba mu za mu ɗauki naka ij'al bainana wa ka adalan kuma mun baka dama kai zaka ɗibi shekarun tunda kai ka yarda da magana da ke cikin Ƙur'ani. Allah ya ce fi bibu itinin a cikin 'yan shekaru to 'yan ɗin nan guda nawa ne ɗiba da kanka fa'in na idan mu ne muka yi nasara kana lana kaza wa kaza raguman da ka sa guda hudun nan za mu ɗauka wa in zahartum in ku musulmai ne kuka ci nasara to kana lakum kaza wa kaza ku za ku ɗauki waɗannan ragumai ka sa kwanakin shekarun da kanka sai abubakar faja'ala ajalan khamsa sinin sai abubakar ya shekara biyar daga yanzu mu jira mu gani ni dai na tabbata yadda Allah ya faɗa abin sai auku falam ya ana nan ana jira shekaru biyar sun cika rumawa ba su ci nasara a kan farisa ba ubayyu bin khalaf ya zo ya samu abubakar ya ce to rakumai domin kuwa abin da ka faɗa jiya bai tabbata ba ka sa shekara biyar wa'adi ya cika wannan abu ya damu na abubakar da sahabban annabi muhammad suka dinga kushe masa sayyidina abubakar don menene za ka yi irin wannan kuskure Allah ya ce fi bibu isinin yan shekaru tun da baka san shekaru nawa ba ne, ai kamata ya ka koma ka yi tambaya inna ma shifa'ul ayyi as wanda bai sani ba maganinsa shi shine tambaya sai na abubakar ya zo ga annabi muhammad ya rasulallah, baka san abin da ya auku tsakaninmu da ubayu min khalaf ba zan Allah ya ce me ya auku sai ya ce kaji kaji lokacin da wannan sura ta sauka mun yi murahana tsakanina da shi ya saka raƙumai guda hudu na saka raƙumai guda hudu in zahartum kana lakum kaza wa kaza wa in baharna kana lana kaza wa kaza sun tambaye ni in sanya shekaru da kaina na sanya musu shekara biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah ma ne sininin inda kum idan aka ce yan shekaru bibu usinin ku larabawa me kuke fahimta kazu sahabbai da suke zaune a gurin duk suka ce dunal ashiri abinda bai kai goma ba duk abinda bai kai goma ba da larabci sai a ce mar bibu to ya zaka ba da biyar ai tun da abin da lissafi ya ɗauka daga ɗaya zuwa tara duka biyu uku ne tun da an yi shanki shanki sai ka ɗauki adadi mafi yawa kai sai ka ɗau biyar annabi ya ce izhabu eh, izhabu fa zayidhum je ku je ka je ka musu ƙari nawa zan ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi amsa wanda amsar ta zamanto mu'jiza ga su sahabban manzon Allah a harshen larabci dai in an ce bibu ana nufin shekara daya zuwa guda tara misali bibu utinin shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya sun ba shi amsa kaga akai a tunaninka annabi zai ce je ka kara musu shekara hudu ko da can biyar sun wuce annabi sai ya ce duk sanatai ne je ka dora ma shekara biyu Ka kaga manzon Allah ya bashi amsar da ma ba rabe bai san da ita ba fi ra'atin fa atahum abubakar sayyidina abubakar ya zo ubay bin khalaf ka dawo ce na dawo to yaya ce ira kuma naka ne babu shakka guda biyar hallakum fil aud fa inna aud ahmad anya ba za mu dan sake shirki shirkin nan ba ubayyu ka san je mutumin kwarai kan so a zagi musamman wanda ya yi sa'a tun da ka ci gari yanzu kai ne ka amshi rakumai guda hudu mu sake mana larabawa da suke zaune gurin su a kwarai kuwa a sake kaga tun da wancan karo su suka ci ai za su so a kuma a karaja abubakar wata riwaya سيدنا abubakar ya bar majalisin مجلس Allah الله ya ubayyan ya hadu da ubay bin ka'ab fakalla sai da eh, ya ce mar la'allaka sun haɗu a hanya wata riwaya kenan sayyidina abubakar zai wuce ga ubay bin khalaf zai wuce sai ce ah, su abubakar an dai yi nadama ko tunda an yi asarar rakumai guda hudu yanzu dai kaji yana mar irgi an dai yi nadama ko kala sai abubakar ya ce la wallahi ban yi nadama ba kala sai abubakar da ya ga ya dan samu kofa ya ce masa ta'ala uzayi duka fil khatar wancan hadarin ka nasara zo mana mu sake kasadar wa amadtuka fil ajali zan daɗa ƙara maka shekaru sannan wannan karan ba mara kumi hudu za mu yi magana a kai ba faj'alha mi'ata qalusin raqumi dari nake so mu kaga da can ayar alkur'ani ta sako ya yadda bai ci nasara ba ya koma gaban manzon Allah annabi ya gaya mar kuskurensa ya ce je ka ƙara guda biyu maganar ta an ta annabi ce ba ma ta Allah ba sai sayyidina abubakar ya daɗa yarda da maganar Allah da ta manzon Allah har yanzu zai bai samu shakka ba tunda Allah ne ya faɗa a Qur'ani shi ya tabbata zai auku kuskuren da aka samu a wajensa ne wannan karo raƙumi ɗari nake so ubayi bin kalam ya yi dariya aiko lallai za a yi ɗari alfatiya min al'ibn to shekara nawa za ka ƙara ila tis'i sinin daga ɗaya zuwa tara abubakar ya ce a shekara biyu ɗaya za mu ɗora yanzu kan fa'altu dan take ubay bin khalaf ya ce wallahi na aje rakumi ɗari kaga zai biya ma mabati sanatani shekaru biyu ba su wuce ba hatta ja'atin rukubanu sai ga matafiya sun shigo garin makka ayari sun shigo garin maka bi zuhurin rumi ala farisa ana ba da labari an gwabza yaƙi tsakanin rumawa da farisa kuma rumawa sun ci nasara garin maka ai sai ya cike da farin ciki musulmai shine abin da Allah ke faɗa Allah maɗaukaki yake cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari na Allah ne kafin haka da bayan haka din wa yawma izin yafrahu na bi nasrillah a wannan rana masu imani za su yi farin ciki da nasarar Allah maɗaukaki yansuru man sha Allah yana ba da nasara ga wanda ya nufi wa huwal rahim kuma Allah shine mabuwayi mai jin kai wa'adan wannan alkawari ne na Allah la yukhlifu Allah wa'adahu kuma Allah bai saba alkawarinsa walakin na aksaran nasi la sai dai mafi yawan mutane ba sani ba a wannan lokaci sahaban annabi suka ce aslama inda zalika nasun kasiru mutanen makka da suka musulunta a dalilin wannan labari ba su kirguwa garin sai da ya girgiza saboda yawan mutane da ke shiga musulunci ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba littafin ibn hajar mujallal na goma shafi na shida. wannan labari na canki-canki da ya auku tsakanin sayyidina abubakar da ubayyu bin khalaf labari ne da ya samu riwayar sahabban manzon Allah da yawa Abdullahi bin Abbas ya ruwaito hadisin abdullahi bin mas'ud ya ruwaito albara'u bin azib ya ruwaito nayyar bin mukrim ya ruwaito ka duba littafin al-imam tirmidhi mujallad na tara shafi na hamsin da ɗaya a tuhfatul ahwazi kenan haka nan an ya ruwaito shi a cikin littafinsa al-kubra da al-Imam al-Bukhari a littafin sa khalqu af'alil ibad shafi na 137 haka nan a cikin a tarikhul Kabir littafin al-Imam al-Bukhari mujallad na biyu shafi na uku da 322 haka nan al-Imam Suyuti ya kawo a cikin ad-Durrul Mansur littafin tafsirin sa mujalladi na 6 shafi na shida. da al-Imam a cikin Al-Kabir mujallal na goma sha biyu shafi na ishirin da tara al-Imam hakim ya inganta hadisin a cikin Al-Mustadrak a mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da goma ka duba tafsirin Ibn Jarir a tabari haka nan ka duba ad-Dalail littafin Abu Nu'aym da Dalailun Nubuwa littafin al-Imam al-Baihaqi mujallal na biyu shafi na ɗari uku da talatin malaman sunna ɗaɗɗaya ne ba su kawo labarin nan a cikin littafansu ba don haka babu shakka labarin yana da inganci an samu wani lokaci da musulmai suka yi canki-canki da juna misali in ka duba riwaya ta al'imamu tabrani hadisi na dubu tara da dari ɗaya da arba'in da shida wa fihi fa balaga zalika nabi labari ya iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu dai wannan karo sayyidina abubakar ya ci nasara wancan karo da annabi ya ji labari sayyidina abubakar ya ɗiba musu shekara biyar sa abu al'amarin bai masa daɗi ba amma yanzu da labari ya iso masa fa sayyidina abubakar ya karɓi raƙumai guda ɗari ya iso majalisin manzon Allah sai annabi ya mar tambaya ya ce ma da aka ila haza me yasa tukuna da farko ma kai wannan cinki cikin kai da ubayyu bin khala me yasa me ya kai ka yin canki canki akan al'amari na gaibi sayyidina abubakar ya ce tasdiqan lillahi wa rasulihi abin da ya sa na ga ya kamata in yi cinki-cinki da wannan kafiri saboda na gaskanta maganar Allah da kuma manzon Allah sannan idan mun yi cinki-cinki wannan zai ƙara bayyana ƙarfin musulunci zai ƙara bayyana gaskiyar alkur'ani فجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سيدنا أبو بكر يتقود رقمي قدادري فقال النبي كما سحاتا سب من السخط كنا كيدا كسام كمت حرام دورا قمي دري إن تصدق به قبائل سكي صدقا نسو kaga annabi bai ce a mai da su ga wanda ya ba da su ba ko manzon Allah bai ce a ci ba هذا من الصفت تصدق به كي صدقة لشي أبو يعلى يا رويتو حديث إنك دوب المطالب العالية مجلد نبو الشافي نتريد أربعين دبيو aka ɗauko maganar ibn al-qayyim al-jawziya maganar da ya a cikin littafinsa sa al-furusiyya shafi na 201 to wannan abu gashi ya auku a zamanin farkon musulunci kuma ya auku da wani babban sahabi to shin wannan abin haramun ne arrihan mutum ya shiga canki-canki wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ahkami hadha alhadith wa nasqihi ala qawlayn wasu malamai suna cewa lallai hakika wannan abu ya auku amma daga baya an shafe hukuncinsa don haka haramun ne musulmi ya yi abin da ake ce ma arrihan shiga gasa canki-canki ya sa kuɗi wancan ya sa kuɗi wasu malamai suna faɗi tabbas babu shakka abin ya auku a farkon zamani amma daga baya Allah matsaukaki ya haramta me yasa saboda annabi ya hana anil garari wal manzon Allah ya hana mutum ya shiga kasada kuma annabi ya hana musulmi ya shiga caca almurahana ko caca ne wannan hadisin in ka dube shi da kyau zaka ga cikinsa akwai alamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin sahabban da suka ruwaito hadisin suna cewa wa zalika qabla tahrimir rihal abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce wannan abu ya auku ne a lokacin Allah bai haramta yin arrihan ba wa yadullu ala nafsihi ma rawahu al-imam Ahmad wa ahlu sunan min hadisi Abi Huraira sannan ga hadisin abu huraira wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sabaqa illa bi khuffin aw hafirin aw naslin babu kyau ayi wata gasa tsakanin musulmi da musulmi sai faɗin ya shafi abu uku annabi ya ce ko dai su kuwan dawakai ko kuwa na raƙumai ko kuma gasa na harbi da kifiya waɗannan abubuwa guda uku halal ne musulmi ya sa kuɗi tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi a yi gasa misali ina da doki kai ma kana da doki to musa gasa na tsere-tsere na saka kuɗi kai ma ka sa kuɗi idan na tsere ka in ɗauki naka in kai ne ka tsere ka ɗauki nawa kaga ca ciki nan ko annabi ya ce babu laifi idan kan abu uku ne a cikin abu huraira wannan hadisi babu shakka malaman sunna da yawa sun ɗauke shi sun riko da shi kuma suna aiki da shi kamar misali mazhabar malikiya mazhabar al'imamu Shafi'i da mazhabar al Ahmad bin Hanbal wato akasarin malaman sunna suna aiki da wannan hadisi na manzon Allah la sabaka illa fi khuffin aw hafirin aw naslin annabi yace babu kyau a samu gasa tsakanin musulmi da musulmi sai fa in ya shafi ɗayan uku don haka malamai suke cewa ashe da Allah ya dubi caca ya halatta wani ɗan yanki daga jiki saboda amfanin da ke da shi ga addinin musulunci an halatta yin caca cacen da ya shafi sukuwan dawakai da na rakumai da gasar harbi wannan babu laifi in ji annabi muhammad banda shi haramun ne wannan hadisin yana nuna abincin da ya auku tsakanin sayyidina abubakar da ubay bin khalaf an haramta shi yanzu kenan tunda an kayyade abubuwa guda uku ibn al-qayyim al-jawziya ya dauko wannan bayani yana yin sa a littafin al-furusiyya ka duba shafi na 201 yace lallai hakika malamai da dama suna cewa an haramta yin gasa tsakanin musulmi da musulmi sai fa in ya shafi abubuwa guda uku bisa hadisin manzon Allah wadda akwa ifatun annahu muhkam amma fa an samu malamai da suke cewa la ba shafi hukuncin yin gasa tsakanin musulmi da musulmi ba gairu mansukh wa annahu laysa ma'a mudda'i nasuhi hujja yata'ayyanu al-masiru ilaiha wanda ya ce an shafe hukuncin yin canki-canki ko gasa racin tsakanin musulmi da musulmi ba shi da wata hujjar da zai dogara da ita warihan lan haram jumla don haka abin nan da ya auku tsakanin sayyidina abubakar da ubayu bin khalaf ba a haramta shi ba an haramta wani sashi an halatta wani sashi tun daga abin da manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Huraira sannan shi kansa manzon Allah an samu ya yi gasa na sukuwa ɗin baya ga cewa ya halatta shi innahu sallallahu alaihi wasallam rahana fi tasbiqil khayli an samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gasa na sukuwan dawakai wa inna rihan don haka abin da sayyidina abubakar ya aikata halal ne wanda aka haramta shine ar-rihanu alal batil allazi la manfa'ata fihi fid din duk wani abin da ya zama addini ba shi da riba a cikinsa ko haramun ne musulmi ya yi canki-canki a kai wa amma rihad alama fihi buhur a alamil islam mutum ya yi gasa da wani kafiri saboda ya bayyana girman musulunci wa adillatihi wa barahinihi كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل ابن القيم الجوزية yace ka kwatanta da abin da annabi ya faɗa a hadisin abu huraira annabi ya ce babu kyau a samu gasa tsakanin musulmai sai dai kan abubuwa uku sukuwan dawakai na raƙumai gasan harbi da kibiya sai ibn al-qayyim ya ce to idan an ba da damar a yi wannan saboda ɗaukaka addini ne shin abincin da sayyidina abubakar ya yi na yin gasa da wannan kafiri ai in ka lura ya fi bayyana musulunci fiye da a ce mutum ya je ya shiga gasan sukuwan dawakai don haka babu bambanci a tsakaninsu illa dai kawai idan abin da za ka yi gasar a kai ba shi da wato halalci a karantarwar musulunci to sai a ce haramun ne a yi wannan gasa idan kuwa aka yi la'akari da cewa wannan canki-cankin da za ka shiga zai zama ɗaukakan addinin musulunci to babu laifi kare wannan shine abin da hadisin annabi ke nunawa kuma wannan ita ce fahimtar shekul islam ibn taimiyya duba majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 22 yake cewa qala arbabu hadha alqawl wal qimar muharram caca wanda aka haramta shi huwa aklul mal bil batil shine mutun ya ci dukiya ta hanyar barna fa kaifa yulhaqu bihi ya za a yi a hada wancan cacan da wannan sannan kuma malaman tarihi sun tabbatar mana cewa wa siddiqu shi sayyidina abubakar lam yuqamir qat fi jahiliyyatin wala fi islam a tsawon tarihinsa sayyidina abubakar kafin ya musulunta <clears throat> bai taba yin caca ba sannan kuma bayan musuluntarsa ma bai taba yin caca ba wannan abin da yayi na canki canki koko gasa tsakaninsa da ubay bin khalaf larabawa ba sa kiransa caca sunansa almurahana ashe kenan ya bambanta da caca an riga an sani caca mutum yana yin sa ne shiga kasada na samun dukiya ta hanyar cinikayya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba halarta wannan nau'i na caca a karantarwarsa ba wala a ƙarra rasulullahi ala qimarin fabulan an an ya azana annabi bai taba yin izini a kai ba don haka arrihan ya bambanta da caca a cikin littafin alfurusiya har yanzu ibn qayyim jauziya ya kawo misali da kokuwan da ya auku tsakanin manzon Allah da wani sahabi yace to ai ba wai na abubakar kaɗai ne abin ya auku da shi ba walil hadisi shahidun mursal sahihun akhrajahu al-baihaqi al-imam al ya kawo labarin a cikin as kubra mujallar na goma shafi na 18 hadisin sa'id ibn jubair akwai wani mutum da ake kiransa rukana bin abdiyazid bin hashim bin abdul muttalib bin abdimana wannan mutumin a shaddu quraishin a zamanin annabi muhammad gaba ɗaya kabilan ƙurayshawa kabilan ƙurayshawa babu wanda ya kai shi ƙarfi sananne ne wajen dambe ya iya kokuwa kuma gashi yana da dangantaka ma da manzon Allah rukana bin abdu yazid bin hashim bin abdul muttalib shi ko manzon Allah muhammad bin abdullah bin abdul muttalib suna da dangantaka na kusa ana nan فجعل فخلا يوما برسول الله في بعض شعاب مكة وترانا النبي a cikin matsatsin hanyoyi da ke maka sai ga shiga rukana kan hanya yake ce masa ya rukana ala yanzu baza za ka ji tsoron Allah ba Tunda na fito na fara wa'azin nan har zuwa yau kai baka ma taɓa sauraro ba ba ka da burin ka karɓi addinin nan tun daga shi daga shi sai ruka da shi su biyu ne kaɗai a wannan lungu wa taqabbal ma ad'uka ilayhi ka karbi wannan wa'azi da nake kiranka ka karbi addinin musulunci akuya yana tafiya sai gashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu ranar kayi mun ta yin musulunci ko to dama sananne ne duk garin maka babu wanda ya fi shi karfi yanzu yana ganin ga wata dama ya samu da zai kunya ta manzon Allah ka ganni ina tafe da dan akuya a hannu annabi ya ce kware gashi nan fa afara aita in sara'atuka abin da nake so kawai shine dama ka ce in musulunta to yanzu kuwa nake so mu yi ni da kai in ka ka da ni to zan karbi addinin musulunci annabi ya ce a aita in ka baka ganin cewa zan iya ka da kai <laughs> kaga shi kuma zai dan yi murmushi ya ce haba kai ko ata alam annama aqulu hakun fa'adna alaihi ya za a yi ma wai har kai tunanin za ka iya kada ni to ga dai dawa kuya nan bismillah muhammadu Allah ka an a kana ganin za ka iya kokowa ko sai annabi ya ce ma tasbiku ne me za ka bani kenan in na kada kai sai ya ce shatan min gana mi ga akuya nan na zo da ita a hannuna wannan taka ce in dai ka kada ni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa to in ni ne ko na kada kai fa sai ce shi kenan da ma'ani na kawo da akuyan ka ɗauki akuya kaka yi tafiyarka ya ware ya ja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga shi cak ya aje bai ma rungumi manzon Allah ba bare a yi kokowa yace eh ashe fa kana da ƙarfi ba a kaza shatu ya ɗauki akuya ya riƙe da annabi ya kama akuyar sai ya ce masa hallaka fil audu ko za mu sake ne eh, rukana sai ya ce ma tasbiku ne ya ce to za a sake bani wata akuyan ko ya ce wallahi zan baka ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sake ɗaga shi aji ya ce aje taki ni ina ganin kamar ce rana ne aka kuma annabi ya sake ɗaga shi sai ce kai ya muhammad wallahi ma wa ba ahadun jambi ila al-ardi ka ganni din nan tsawon tarihi ba dan adam da ya taba aje gefe na a ƙasa wa ma anta alladhi tasra'uni kuma kai ba kai ne kake kada ni ba lalle na yadda kana da wani aljanni kaje da ya bullo ko warada alaihi rasulullahi mu zai wuce annabi ya ce kai go dauki a wakan ka kama hanya ka tafi duba tafkhis khabir littafin al-hafiz hajar a tafkhis khabir mujallad na shafi na 299 al-imam an-nawawi <clears throat> ya kawo hadisin nan na musara'a ko da ya auku tsakanin rukana da mazan Allah ya raunana shi a cikin tahdibul asma' ka duba shafi na 456 amma babu shakka malaman hadisi sun yi iya bincikensu kan waɗannan hadisai da dama suna ganin hadisan sun inganta musamman <clears throat> kamar muhammad Nasiru al-albani ka duba irwa'ul galil mujallar na biyar shafi na 331 hadisi na 1501 haka nan ma a gayatul maram na ɗari uku da saba'in da takwas da littafin al-mustadrak alal majmu mujallar na farko shafin na ɗari biyu da ishirin da ɗaya don haka babu shakka kukuwan nan ya auku tsakanin rukana da manzon Allah to wannan shi dai annabi bai karɓi awakansa ba ya mayar masa amma <clears throat> malaman sunna babu shakka fahimtar su ta haɗu akan cewa ko kuwa ba haramun bane eh, shi ake ce ma dambe ko alama shuru'iyyatul musara'a ka duba at-tamhid littafin ibnu abdul barr mujallal na goma sha hudu shafi na tamanin da takwas. al-mughni littafin ibnu qudama mujallal na shida shafi na ɗari shida 666 al-fatawa al-hindiyya mujallal na shida shafi na ɗari da da arba'in biyar. shi ko kuwa a matsayin wasa matukar ba ya kunshi wata siffa wacce ta samu nassi daga bakin manzon Allah cewa an haramta yin haka ba ko kuma an shigar da wani abu na haramci cikinta ba babu laifi shi kansa kokuwan babu laifi saboda yana daga cikin wasanni da musulunci ya yarda da su kasancewar abu ne wanda ya danganci training na yaki shi yasa annabi ya bada damar canki-canki ko gasa kan abin da ya shafi sukuwan da dawakai da raƙumai da gasa na harbi da kifiya me yasa saboda taimakon addinin musulunci to haka nan shi ma kokuwa amma ba da yan kokuwa suke a yanzu ba don haka akwai bambanci ka duba waɗannan littafai ka ga irin bayanin da malamai suka yi game da kokuwar da ake nufi a cikin usdul gaba ibn eh, asir ya kawo labari labarin wannan mutumin da ya nemi kokowa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai bai musulunta ba amma duk da haka ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana lokacin da suka sake haduwa ala an yuriyahu ayatan liyuslima ya nuna masa wata mu'jiza wacce za ta sa ya musulunta kaga fa an yi kokowa da shi duk wannan bai sa ya gane kuransa ba shi gani yake kamar annabi na tare da aljani yace ka nuna min wata mu'ujiza da za ta sa in yadda kai annabin Allah ne wa qaribun min huma shajara kuma lokacin da suka haɗu din a kusa da su akwai wata bishiya za ta furu'in wa aqsanin tana da rassa fa ashara ilaiha annabi ya nuna wannan bishiyan da yatsa ya ce mata aqbili bi iznillahi ke bishiyan nan zo da iznin Allah fanshaqqat ni sai ta tsage gida biyu bishiyan fa aqbalat ala nifi shaqqiha wa qubaba'iha ta kawai ya taho wajen annabi Muhammad ya tsaga ƙasa sai da ya iso baina ya dai rasulillah sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah fashaƙallahu rukana wannan abu sai ya da hankalin shi wannan mutumin ya ce lallai a raita ni aziman kanuna min abu mai girman gaske wannan abun yana da ban mamaki na ga bishiya ta tsage na ga bishiya ta huda ƙasa har ta iso gabanka to amma abu ɗaya za ka yi in yadda ba sihiri ba ne famurha faltar je ka sake cewa ta koma kuma ta koma in ga ta haɗe yadda take dinnan don na ga wurin duk ya lalace fa akhadha alaihi annabi annabi yace to ba zan sa ta koma din ba sai na san akwai riba cikin haka me za ka ba ni alwashi idan har na sa ta koma cewa za ka musulunta a kai la'in amaraha faraja la yuslimanna ya ce to shi ya yi alkawari idan dai muhammadu ya umarci wannan bishiya ta koma to zai musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha ya ce wa bishiyar nan ki koma da izinin allah faraja rabin bishiyan nan ya koma hatta ilta'amat ma'a shakki hal akhar har dai wannan gefen tsagin ya haɗe da wancan tsagi idan kana gurin kai ka ce ba abin da ya taɓa aukuwa yace ni ba na fara ganin abin mamakin ka ba wannan babu mamakin masu hirimi kama hanyar sai ya tafi Takadari. kadari da ya je wajen yan uwansa kafirai ya ce musu ya bani abdi abdumana kai ku saurara min saharu sahibakum al ardi wallahi dan uwan ku nan Muhammadu yanzu ni kan ina da alwashin duniya dai ba wanda ya kai shi iya sabi abubuwan da yake yi sun wuce hankali fa wallahi ma ra'aitu ashara minhu qab yau dai ina tabbatar muku ban taba ganin mai sihiri irin Muhammadu ba ثم أخبرهم بالذي رأى يباس لابارين أبين دي يغني والذي صنع أبين دي أيكتا kai yanzu za ka yi mamaki abin da zai sa rukana ya ki musulunta wallahi babu mamaki Kafin mutum yana tunani ne da irin zuciyarsa misali mutumin da ya dogara da tsatsuba wanda ya yi imani da sihiri shi fa wallahi bai iya fita gidansa in ba sihiri bai iya shiga in ba sihiri kuma in ya ga ka samu ɗaukaka gani yake kai ma mai sihiri ne saboda zuciyarsa gaba ɗaya ta ta'allaka ne akan sihiri da za ka rantse masa baka sihiri wallahi ba zai yarda ba duk abin da kai na ɗaukaka ko na samun shahara ko farin jini yana ce a rabu da shi masu ne saboda zuciyarsa tana kan sihiri don haka sa shi tunaninsa shine duk abin nan da annabi yake yi fa sihiri ne illa kawai ya yi abin da wani ba zai taba iya yi ba kaga annabi ya aikata abin da shi bai taba gani ba a rayuwarsa an ka da shi babu ɗan adam da ya taba ka da shi an sa bishiya ta zo bishiyar ma ba gaba ɗayanta ba rabinta ne ya taho rabi na tsaye kuma ta zo gabansa aka sa bishiyar nan ta koma bai taba ganin irin wannan sihiri ba to kaga ko kai ne aka nuna ma abinda baka taba ganin irinsa ba ai ba za ka dauka annabci ba ne sai ka dauka sihirin ne aka kware akai ma ra'aitu ashara min bukatu, don haka ban taba ganin wanda ya fi shi sihiri ba amma cikin ikon Allah wannan mutumin ya musulunta ya musulunta a lokacin fathu makka sannan kuma al'imamul bai al ya kawo labarin a cikin as-Sunan al-Kubra haka nan al Abu Dawud a cikin littafinsa al marasi suna cewa lam ya'khudhi rahna annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da aka ce yayi kokuwa da wancan mutumin ai bai karbi wakansa ba falam yakun fihi akhdhu al bil batil wa ma qabilahu awwalan li me yasa annabi ya karbi akuyan da farko ai annabi ya karɓi akuyarsa ne ma da farko saboda ya tabbatar zai kada shi ya amince da Allah mahaliccinsa ma azmihi ala azmi aqdi shay'in min maliki duk da shike ko farko da annabi ya karɓi akuyan ba shi da tunanin zai rike wannan akuya ya karba ne kawai saboda rakiyar fahimtar rukana zuwa karshen al'amari ya ce ɗauki akuya ka kai tafiyarka wannan labari malamai da dama suna ba da hujja da shi akan cewa babu laifi musulmi da ke zama a ƙasan kafirai idan za su yi zaɓe kamar misali musulmin da ke amurka za a yi zaɓe kuma kafirai ne wannan kafiri ne ya tsaya wancan kafiri ne ya tsaya babu laifin musulmi ya zaɓi guda me yasa saboda wannan abin da ya auku a zamanin annabi muhammad kafirai ne suke yaƙi da juna rum da farisa aka samu muhawara tsakanin mutanen makka da musulmai mutanen makka suna goyon bayan farisa musulmai suna goyon bayan rum ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na uku. tunda hadisi ya inganta cewa sahabbai sun goyi bayan kafirai a lokacin yaƙi wannan shi ke nuna maka babu laifi don ka zaɓi kafiri mai sauƙin hali akan kafiri mai tsananin hali to amma haƙiƙa annabi ya haramta karɓan wannan dukiya a wannan lokaci me yasa saboda manzon Allah ya ce dukiyar haramun ce annabi ya haramta abinda duk ya danganci a caca kuma Allah maɗaukaki ya hana a cikin alƙur'ani misali a suratu nisa ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bil batil ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما من يفعل ذلك عدوانا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سورة النساء الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سورة النهل كما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله مدوكي يا حرم مسلمي يشدو كيان تنقوان مسلمي تهنيا نكريا هنيا تيودارا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراب منكم سيدي كوي كاسوانجي amma haka nan ka sa kuɗi wani ya sa kuɗi a yi canki-canki wannan kasada Allah ya hana a suratul baqara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam na'am na'am litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun an haramta muku ku rika cin dukiyan juna ta hanyar cuta Allah ya hana duk abin da ya shafi albasha abin da ya shafi mugunta tsakanin musulmi da musulmi babu kyau don haka in ka duba irin wannan sha'ani na canke-canke akwai kasada a ciki amma duk da haka manzon Allah ya halatta abubuwa guda uku la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin hadisin yana cikin sunan tirmizi hadisi na bakwai. sunan nasa'i hadisi na 3585 sunan abi dawud hadisi na 2574 sunan ibn maja hadisi na 2878 don haka babu shakka hadisin ya tabbata daga bakin annabi muhammad duba tuhfatul ahwazi mujallar na biyar shafi na 287 annabi ya ce babu kyau a shiga wata gasa a sa kuɗi a tsakanin mutum biyu ko fiye da haka sai fa gasan nan ta danganci sukuwa na dawakai ko tsere-tseren raƙuma ko kuma gasa na harbi da kibiya tsakanin musulmai wa kullu min ahammi wa anfa'i alatil gazwi fi sabilillah in ka duba waɗannan abubuwa uku ɗin duk zaka ga sun danganci yaƙi. tunda sun danganci yaƙi an Allah madaukaki ya halatta idan dai gasa ne tsakanin harbi babu laifi dan musulmi ya sa kuɗi ka sa kuɗi a ce in ka iya harban wancan abin ka ɗauka matukar ya danganci jihadi wannan babu laifi a kai halal ne har ma aka samu malamai da suke kiyasi akan haka suka ce kullu ma yu'inu alal jihad ba wai abubuwa uku din nan kaɗai ba da annabi ya kirga a hadisin abu huraira duk abin da ya danganci jihadi min alatil min al'alatil ukhra allati wujida fi zamanin al-yau hanyoyin yaƙi waɗanda babu su a zamanin manzon Allah a zamanin annabi Muhammad ana tafiya yaƙi ne akan doki akan raƙumi ana yaƙi ne da kibiya waɗannan su ne mafi ƙarfin makamai zamanin manzon Allah kaga da a ce annabi yana wannan zamani malaman suke cewa babu mamaki da ya ba da misali da manyan makamai na zamanin yanzu ya ba da misali ne da makamai na zamaninsa sai ka yi kiyasi da makaman zamanin yanzu kamar misali kan musabaqati fi dabbabat babu laifi dan sojoji sun yi tsere-tsere kamar misali ta wajen gudun a motocin yaƙi awin ko jiragen yaƙi jiragen sama na yaƙi awin rami bil madafi awin musaddasati aw gairiha min Alatin ma'arufa fi asirin al koyon harbi da bindiga ta wajen wannan gasa a sanya kuɗi babu laifi saboda kiyasi ga wancan hadisin na abu huraira malamai suka ce tunda ko za a halatta waɗancan abubuwa guda uku wa min zalika kenan da za a samu almusabaqa fi tahfizil qur'an a sanya gasa tsakanin musulmi da musulmi ta wajen haddan alqur'ani na sa kuɗi idan ka haddace sura za ka ɗauka malamai suka ce bisa kiyasi da wancan hadisi na abu huraira wallahi wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba aw fil fiqh fi dini aw ma'rifati tafsir aw al hadith aw ma ashbaha dhalika min anwa'i al ilm al shar'i an nafi al mufida allati hiya min ahammi ta'ati wa ajall al qurbati ila Allah azza jalla tunda an ba da dama ayi gasa na sukuwan dawakai malamai suke cewa domin taimakon addinin Allah ina bambanci da yin gasa na haddan alkur'ani ko gasa na haddan hadisan annabi Muhammad ko gasa na wajen wani ilimi wanda zai zamanto taimako ne ga ɗalibi ta samun ƙarfin fahimta wajen yada addinin musulunci don haka wannan bai saba mu ba wasu kuma suna cewa ba za mu yi iyaci akan wajen hadisin ba mu dakata abin akan abin da manzon Allah ya faɗa la sabaka illa fi naslin aw khuffin aw kafirin kowa yana da madogaransa Allah shi dakatar da mu da gaskiya ashe musabaka idan aka yi shi saboda aiki na alkhairi malamai suka ce ana samun lada a kai shi yasa annabi ya ba da misali da waɗancan abubuwa guda uku amma idan musabaka canki-canki ya zamanto ya kunshi abu na haramun kamar misali a ce mutum biyu ne wanda ya iya shanya kwalba guda na giya ya ɗauki kuɗi kaza kaga wannan ya shafi haramun aw ya tasabaka ala intihaki hurmati muslim ko kuwa su yi gasa ta wajen keta hurumin musulmi wanda ya iya sato dukiya kaza ya ɗauki kaza kaga wannan canke canki ya shafi abin da Allah matsaukaki ya haramta duk wanda ya shirya mugunta ya tabbata ƙarshen al'amari muguntarsa zai koma kan shi istikbaran fil wa makar sayyi istikbaran fil ardi wa makar sayyi ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا gasa wadda ta shafi abin da Allah matsaukaki ya haranta haramun ne gasa wacce ta shafi abin da Allah ya halatta halal ne abin da malamai suke la'akari da shi shine shin gasar da kuke yi ya shafi abu da Allah ya halatta ko ya shafi abin da Allah ya haramta idan ya shafi haram to haram ne ibn al-qayyim al-jawziya ya ba da misali da gasa wanda aka yi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi gasa wanda ya shafi sukuwan dawakai kuma annabi ya ba da misali da waɗannan abubuwa guda uku ke cewa babu laifi don an samu canki-canki tsakanin musulmai a kansu imma harbi da kifiya imma su kuwan dawakai ko kuwa tsere-tsere na rakuma sai ibn qayyim ya ba da misali da abin da ke zama babu laifi a kansu shine idan ya zama in an yi shi zai zama taimako ne ga addinin Allah kamar waɗannan abubuwa uku da manzon Allah ya ba da misali da su tunda in ka duba alqur'ani ai Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl تضربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ku zauna ku rika yi makafirai tanadi a wato min kuwatin na samun karfi bi ma'ana abin da ya danganci yaƙi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya da kansa ke cewa ala innal quwwata rami ala innal quwwata rami karfin da Allah ke nufi a yi makafirai tanadin sa koyon harbi ne ashe dan mutum ya tafi koyon harbi aka sa wani kuɗi tsakani saboda gasa wannan bai zama haramun malamai sun yi bayani suke cewa annau'u alladhi yajuzu bi ghairi iwab idan ya zamanto gasan da ke tsakanin ku babu wani kuɗi a tsakani to wannan babu laifi malaman sunna kaf sun ce halal ne misalin su shine al-musabaqa tsere tsere ta wajen gudu kai da dan uwanka ka ce to mu yi gasa mu yi tsere tsere gudu daga nan zuwa can amma dai ba a sa kuɗi ba illa dai za a ga waye gudu to dan kun sa wannan babu laifi me yasa <clears throat> saboda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an samu labarin yayi hadisin yana littafin Abu Dawud hadisi na 2578 al-Musnad mujallal na hadisin ingantacce yana silsilatul ahadith sahiha hadisi na ɗaya. Aisha ta ba da labari take sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere min muna gasa na gudu ne da shi وقد سابق رسول الله أم المؤمنين عائشة مرتين مرة وهي خفيفة شابة فرق أورنت da ita. annabi ya ce ni wasan gudu ni da ke kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauki wajen zama da iyali me wasan gudu ni da ke suka yi gudu da manzon Allah annabi ya tsere mata fintin kau wahiya katifa shabba lokacin wata riwaya ake cewa to da farko dai ta tsere mata tana budurwa to da aka yi haka wata rana annabi ya tsere mata ana nan kuma wa marratan wa hiya har dai ta samu nauyi ta yi jiki ba da an asqalaha lahamu lokacin da ta yi jiki annabi ya ce to mu je mu yi tsere tsere mu da aka je sai annabi ya tsere mata ya ce ya aisha ya aisha hadihi bi tilka sabaqa kin tuna wancan lokaci da kika tsere min to yanzu na biya ashe babu laifi dan musulmi da musulmi suna guje-guje tsakanin juna matukar an yi ne saboda wani dalili annabi ya yi da aisha saboda budurwa ce ya sassauko hankalinsa daidai irin na yara saboda ya kwantar mata da nata hankali babu laifi dan mutum ya yi idan akwai wata hujja akan haka sannan kuma Anas ya ba da labarin hadisin da al bukhari ya ruwaito hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da talatin da shida yana cewa kanat na kafa rasulillah la tusbaq annabi yana da wata taguwa wannan taguwa idan ana tsere tseren raƙumai ba a tsere mata ba a taɓa tsere mata ba aula ta kazu tusbaq ana nan wata rana za a yi tsere tsere ragumai fa ja'a a arabiyun ala ka'udin lahu sai ga wani bakauye ya taho a kan ragumin shi me ya kawo shi ya zo zai yi tsere-tsere da rakumin manzon Allah aka haɗa naka raƙumin da na manzon Allah fasa baka hafintin kawai tsere ma raƙumin annabi Muhammad kafin ya dawo ran musulmai ya ɓaci don menene raƙumin shi zai wuce na annabi kaga da an kyala wasu da jikin shi ya gaya masa shakka zalika alal musulmi na hatta arafa kafin ya fito annabi ya duba fuskan kowa sai ya gaya murtiki to ranku ya baci ko raƙuminsa ya wuce nawa shine annabi yake haƙƙun alallah hakki ne ga Allah maɗaukaki Allah ya tafi a she'un minad duniya illa wa ba'a duk abin da ya samu ɗaukaka a duniya Allah ya yi alkawari sai ya saukar da shi kafin tashin kiyama komai ya yi sama sai ya faɗo in ji manzon Allah kaga ya ba da misali da shi kansa da haka kullum ana cewa taguwa ta ce take ci gasa to Allah ya alkawari akwai ranar da za a kuce ta yau ne ranar yanzu balaraban kauye shine gwani kaji manzon Allah ba shi da girman kai تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين النبي صلى الله عليه وسلم باشي دا جرمان كي alama ta mutumin da ke samun gidan lahira kenan a duniya a samu baka da girman kai in kana son ka samu aljanna ka ɗauki halin manzon Allah zuwa fathul bari mujallar na shida shafi na hamsin da hudu domin ita lahira aljanna ba ta masu girman kai ba ce tilka darul akhira kun ga wancan gida na lahira naj'aluha lil na layuri yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna ba da lahira ne ga waɗanda ba sa son ɗaukaka a duniya wanda bai son ɗaukakar duniya to shi ke samun lahira wanda bai son barna na duniya shi ke samun lahira wal aqibatu lil muttaqin aqibar karshe ta masu kiyaye dokokin Allah ne kai yanzu ba ka san ma a ce wani ya samu ɗaukaka in ba kai ba musamman ainihin mulki na zamaninmu Allah shi mana kariya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nashi shugabancin da bambanci ka duba sahihu muslim haka na sunan abi dawud hadisi na 4895 sunan Ibin maja kitabu zuhudi hadisi na dubu da ɗari hudu da ɗari ɗaya da saba'in da tara annabi ya ce masahabbai inna Allah auha ilayya an tawaba'u Allah ya yi min wahayi ku yi tawali'u kada ku zama masu girman kai ku sassauto hatta la yabkhara ahadun ala ahadin kar wani yayi takama akan wani wala ya biki ahadun ala ahadin kar kuma wani ya yayi mugunta ga wani wannan ita ce tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka nufe mu ɗaukan darussa da muke ji game da karantarwa na sunna za mu dakata haka mu amsa tambayoyi Allah shi mana gafaran abin da ya auku na kuskure Allah ya bamu mu dadan abin da muka faɗa daidai ka ce Aisha tana bin bawanta yana duba Qur'ani to lokacin an tara Qur'ani wuri ɗaya kuma ba an ce kofi ɗaya aka rubuta ba tambayar kenan babu shakka zamanin sayyidina usman aka rubuta alkur'ani wanda an fara yin tun zamanin sayyidina abubakar allah ya kara musu yarda amma ko da ka ji an ce an rubuta alkur'ani bai nuna cewa da can babu alkur'ani din akwai abinda abubakar ya yi rabiyallahu anhu haka nan sayyidina usman ba wai rubuta alkur'anin ba ne tattaro fahimtar sahabban annabi muhammad me ya fahimtar ka game da suratul baqara ya da suke a jere me ya fahimtar ka game da suratul ala imran suratul nisa suratul ma'ida sahabbai aka tara su wuri guda aka tattaro fahimtar su da kuma abin da mutum ya rubuta za ka samu wani yana da ƙur'anin dama ta ya rubuta abinsa amma na shi fahimtar daga bakin manzon Allah amma a haɗa riwayoyin nan gaba ɗaya wuri guda a sama wa mutane ƙur'ani ɗaya wanda ya dace da fahimtar sahabban annabi gaba ɗayansu shine abin da na Abubakar yi da kuma na Usman don haka don an ce ma wani yana da alƙur'ani bai kamata ka ɗauka wani abu ne sabo ba Allah shi sa ya gane ana bi na azumi hudu bara rashin lafiya tun bara kuma bara ma ba bisa kuskure har watan azumi ya zo yaya zan yi to ya zaka yi kuwa tun da ba karama ba kuma ana cikin wani azumi sai ka ta azumin nan idan an gama wannan sai karama illa dai abin da aka samu na saɓanin fahimta shine wasu na cewa idan musulmi ya yi sakaci bai rama azumi ba har wani ramadan ya tarar da wannan bashin to duk sa'ilin da ya tashi ramawa zai hada da ciyarwa na mudu guda to wannan kafaran da aka sa shi ya yi ko alfidiya din nan shi ne abin da wasu malamai ba su gamsu da hujjarsa ba abin da ya tabbata shine za ka rama azumi wannan ita ce fahimta ta ramawa kadai babu wata fidiya komai yawan shekarun da ake binka wannan azumi fa duba al-mawsu'atu al muyassara mujallal na uku shafi na 319 wannan yace malam haraji haramun ne in kuma haramun ne to wajibi ne in ki badarwa to tambayarsa ta fari ita ce zan amsa haraji haramun ne babu shakka ba ma sabanin fahimta in aka ce babu sabanin fahimta ana nufin ba za ka taba samun malami daya a tarihin musulunci wanda yake haraji halal ne ba ba za ka taba samu ba haramun ne ittifaqan ka duba matalib ulin nuha mujallal nabi shafi 219 fatawa lajnatu da'ima mujallal na 15 shafi na 64 cewa wajibi ne ya bari wannan kuma ruwansa a ya bayar ko kare bayar yana tambaya da an ce haramun kuma yana tambaya wajibi ne ya ki bayarwa yaya matsayin insurance a musulunci insurance kowane iri haramun ne wato fatawa lajnatu da'ima mujallar na goma sha biyar shafin ɗari biyu da sittin da biyu al-masu'atu fatawa mu'asira mujallar na uku shafin ɗari biyu da arba'in da hudu musulmi ya karbi magani wajen kirista mai yin magani shin daidai ne a asibitin mission kuma a matsayin bashi duk halal ne babu wanda ya ce karka je gurin likita kafiri illa dai abin da aka ce shine ka fara zuwa gurin musulmi sai in babu musulmi sannan ka je ga kafiri ka fara zuwa asibitin musulmai in babu sannan ka je asibitin kafirai ka zo fatawa ladan su da imamu jallan sha bakwai sha fiye ɗari biyu da sittin babu laifi dan mutum ya tafi asibitin kafirai ya karɓi magani menene hukuncin bayahudan da ya ba wa musulmi riga to zai iya sakawa duk da cewa baya wankan janaba da sauransu kwarai kuwa kafiri daidai ne in yi kyautar riga a karba baka da labarin zamanin annabi muhammad hakimin misira mukaukis ya aika wa manzon Allah sutura da yangi da dukiya halal ne musulmi idan kafiri ya bashi riga ya saka kuma ma ya yi sallah ba tare da ya wanke rigan ba sai fa idan ya gani akwai fitsari a rigan ko ya gani ga kashi a rigan ko ya gani ga wata najasa a rigan amma in bai gani ba sai ya kaddara yana da kyau aljami'u li ahkami fiqh sunna mujallad na farko shafi 127 me hukuncin kayan sayarwa akan farashi daban-daban misali zan baka akan naira 100 idan kudi hannu ne amma idan bashi ne zan baka naira ɗari biyu halal ne sai dai inda ke zama haramun idan aka rabu ba a tsaya mu farashi ɗaya ba kafin ku rabu ya ɗauki kayan kun tsaya akan farashi guda kun tsaya akan zai biya yanzu ne ko ko zai biya nan gaba idan an tsaya akan farashi guda halal ne a fatawa madinatu da'ima dalla na goma sha uku shafin ɗari da tis'in da biyu in ka duba za ka ga hujjoji a kai shi ko ne ce ina matsayin ɗaukan hoto wanda ba na larura ba kuma akwai wani abin da aka tanada a kan mai yin haka to ban san me yake nufi da abin da aka tanada ba amma dai daukan hoto mun sha ba da irin wannan amsa akan cewa haramun ne ta latinatu da'ima mujallar na farko shafin ɗari shida da takwas in ba na larura ba ina matsayin cin abincin kirista a lokacin kirsimeti haramun ne yana masu tufatawa mu'asira mujallar na hudu shafin ɗari da talatin takwas. bai kamata ka kwatanta shi da abincinsu na yau da kullum ba wannan buki ne kuma bukin shi ne dama a ci a ji daɗi idan ya ci ya ji daɗi ya yi kirsimeti kai ma an ka ci ka ji daɗi an yi kirsimeti malam zan iya sallah kamin lokaci in ina da wani uzuri kamar exam ko presentation to gaskiya mafi dacewa shine musulmi ya yi sallah akan lokaci abinda Allah ya faɗa ke na yadda sallar masu imani take inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ga masu imani tana da lokuta to idan kana da imani ka batta akan lokacinta fatawa bazinatu da'ima mujalla na takwas shafi na tis'in da shida wato bi ma'ana ba na cikin masu ganin exam larura ne na hada sallah menene hukuncin sai da makafiri fili dan ya gina coci haramun ne ba ma shi ba duk mutumin da ya fito da manufarsa na saba ma Allah zai gina hotel ko zai gina wani wuri wanda shari'ar musulunci dai ta haramta shi to haramun ne kazo ahkam ahli zimma mujallar na farko shafi hudu. wanda yace menene sahihanci idan mutum ya gama gina sabon gida ko kuma gidan haya ya sa a karanta alkur'ani a ciki kafin ya shiga babu shakka yin haka bid'a ne amma da a ce zai karanta suratul baqara din shi kansa shi kadai ba wai wasu ba babu laifi ka duba suratu abin nan stawar latinatu da'ima mujallar na 28 shafi na 18 amma walima halal ne game da walima halal ne musulmi ya yi idan ya yi sabon gini nailul autar mujallar na 6 shafi na 261 اللجنة الدائمة مجلد نفر كشاف قريب يودا قوم شاهدوا فتاوى ابن باز مجلد نبي شاف 36 الشرح الممتع لتاف محمد بن صالح الأصيمين مجلد نبر كشاف قريب يرد همسين جمد وليمة mutumin da ya gina gida wannan babu laifi a kai amma ka tara wasu sauke qur'ani bai sauku ba don alkur'ani mutum ɗaya ke karanta shi babu inda aka ce kai ka ja sura kaza wannan ya sura kaza wannan a haɗa su wai an sauke ba a sauke ba kai dai kayi sura ka wancan yayi nashi sura wancan yayi nashi sura amma ba su haɗu ba ba sa haɗuwa sai baki ɗaya ya haɗa su wannan shine abin da sunna ta nuna sannan kuma ba a taɓa samu ana karanta alkur'ani saboda an yi sabon gini ba amma malamai suna ba da kiyasin wancan hadisi na cewa shaidan bai shiga gidan da ake karanta suratul bakara babu laifi don kai da kai ginin ka karanta suratul bakara a wannan gidan kuma ba masu eh, karantawa ba ko da kafin ka sa nan ma malami suna cewa babu laifi a kai bayan eh, ya sayar da kaddara bai biya bashi ba har ya rasa kuɗin me matsayinsa to gaskiya wanda ya rubuta tambayar nan ni ban san me yake nufi ba ya sake rubuta wata in ya ji wannan ko yace da ina hukuncin mutum ya ci abincin wani mutum da ya san yana aiki a gidan banki banki ko harkar haramun babu shakka cin abincin ma'aikacin banki halal ne karban kyautansa halal ne karban sadakansa ma halal ne ka duba liqa'atul babil maftuh na farko shafi na shida. ما الفرق بين du'a'i wa zikir wannan wani balarabe ne ya rubuta kuma na yi malarabcin nasa gyara don cewa yi manil farko adda wa zikir sai an nace dole sai an yi larabci subhanallah addu'a shine roƙon Allah zikiri kuma yabon Allah da tijo wanda ya ce yana sayar da kaya subhanallah rubutun bai kyau ba to mala'ika da yake ɗaukar rai a zara'ilu to sai wani malami wani malami ya ce sunan shi kenan kuma ya taɓa mun ce ba sunan ba ne to ni barin gaya maka littafin da naga an ce ba sunan ba ne albidayatu wa nihaya mujallar na farko shafi na hamsin shi kuma malamin da ya ce maka azra'ilu shine sunan mala'ikan mutuwa sai ka tambaye shi limani liman da'a shi kuma ya baka nasa hujja don Allah ina so ka gaya mani sunan mutumin nan wanda ya bada bashin dinari dubu da kuma sunan wanda ya karbi bashin a karatun jiya haji mai son jin kwakwaf to annabi bai faɗi sunayensu ba bare in sani mutum na iya sallar dare wato wutiri ko tahajjud raka'a biyu biyu yana sallamewa har yayi raka'o'i shida sannan ya cika da raka'a ta bakwai kana ma wahal da kanka ne in mutum ya yi raka'a ɗaya a cikin dare ya yi kiyamun laili ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara mujallal na biyu shafi shida. menene hukuncin yin sallah a cikin mota yayin da take tafiya idan direban ba zai tsaya ba ka tafi kudu ka shiga motan ibo ba sa tsayawa bare kai sallah sai ka shiga da alwala da farko idan dai za ku yi tafiyan da yamma ne sai ka hada zahar da la'asar idan kuma lokacin isha'a magariba ne sai ka hada magariba da isha kafin ka shiga mota din idan ko an riga an shiga mota ne lokacin sallah yayi ba halin tsayuwa to dama kafin ka shiga inda hali kai alwala in ba ka samu halin alwalan ba ko kai ta warware kana iya taimama a mota wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma ka yi sallan haka idan motar kazantan ya isa ba inda za a dafa duk giya ne to sai ka yi sallan ma haka babu taimaman ba alwala ka duba a sharhul mumti mujallar na hudu shafin ɗari hudu tamanin da biyar haramun ne musulmi matuƙar yana cikin hayyacinsa ya bari lokacin sallah ya wuce wannan daidai yake da wanda ke tafiya a cikin jirgin sama shi ma shugaban karamar hukuma ko gwamnan jiha wanda kasan bai da sana'a kuma yana da kuɗi da yawa ya halatta ka karɓi kuɗinsa tun da ka san kuɗin sata ne ni ban san haka ba kai ne ka sani haramun ne musulmi ya yi zargi ga ɗan uwansa musulmi barin gaya maka ba wai ta hanyar sana'a kurum ake iya samun dukiya ba